yau muna juma'a 28 ga watan ramadan hijira tana da shekara 1443 wanda ya zo daidai da 29 ga watan hudu shekarar miladiya 2022 mu ta yau faɗakarwa ce akan hukunce-hukuncen da suka shafi sallar idi la'akari da muna sauran kwanaki kaɗan azumin watan ramadan ya ƙare wannan wata mai albarka wannan wata mai falala yana ban kwana yanzu kuma za mu huskanci wata ibada bayan wata ramadan ibada wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta muna yinta wannan ibada tana ɗauke da ta ce sallar idi wanda ake yi bayan azumi sallar idi na fitar salatul ah, idul fitar wato idi wadda ake shan ruwa bayan an kame baki an yi azumi wata ɗaya yanzu kuma wannan yini shine ranar buɗin baki shi yasa aka kira shi fitar wannan rana tana ɗauke da hukunce-hukunce tun kafin zuwan wannan rana akwai hukunce-hukuncen da shari'a ta tanada ga al'ummar musulmi domin su yi biyayya ga waɗannan hukunce-hukunce babu shakka da yawan wa'annan hukunce-hukunce malamai suna ta karantar da mu suna ta faɗakar da musu ita tunatarwa ko da man allah subhanahu ta'ala ya ce tana amfanin mumini mumini da zaran ya ji an faɗa mishi abu na ibada na ɗa'a ga allah subhanahu ta'ala kai tsaye zuciyar shi za ta karkato ta natsu ta karɓi wannan abu saboda umarni ne na shari'a ta addinin shi da musulunci ya ku bayan allah wannan al'amari na idin sallata sallatul fitr wanda bahaushe yake kira sallah karama da sallah babba hakikanin gaskiya yana da ya faɗi ne a matsayin al'ada an saba faɗi amma ga sallah babu ƙarama babu babba salloli duka ibada ne ga allah subhanahu wata'ala kuma ana fatan allah subhanahu wata'ala ya karɓa ka tana iya zama ƙarama idan niyyarka ta inganta ba baka ƙarfafa ta ba Ibada ka tana iya zama babba idan ka ƙarfafa niyyarka to haka yana yiwa sallah da kake ce ma sallah karama ya zama ita abbabbar gare ka waccan da abbabba ita abba ka kyautata niyyar ka ba wanda kuma gaskiyar magana ana samun irin wa'annan sosai da gaske wani zai yi sallar layya sanadiyar ya yi yanka layya sanadiyar ya yi alfahari ko kuma ya ɗebe takaici da sauransu ga iyali da makamantansu kaga ladar tarabu in ma akwai ta ya ku bayan allah akwai hukunce-hukunce da allah subhanahu wa ta'ala ta harshen manzansa tsira in ci allah tabbata a gare shi ya tabbatar muna domin allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa muna la yamtiku na hawa in huwa illa wahayyuha a wannan yini na ranar idi shi kan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina kamar yadda Anas bin Malik ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso garin Madina ya isko mutanen garin Madina suna da ranaku biyu da suke nuna ranakun farin ciki ne gare su na shekara suna wasanni a ciki to a wannan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya canza muku da waɗanda suka fi su alkhairi sai sa musu waɗannan ranaku na da an kammala azumin wata ramadan ranar da za a sha ruwa ta farko ta zama ranar farin ciki ranar idi ga al'umma musulmi su tafi masallacin idi su yi sallah allah subhanahu wa ta'ala ya ba su albarkar da a cikin wannan yini haka kuma ranar layya ita ma tana ciki kamar yadda hadisin ya tabbatat su ne manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya canza muna da haka kenan wa'annan idi suna da asali daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sanya muna su da haka ranaku ne wa'anda addinin mu ya zaban muna manzon ya zaban muna su domin su kasance ranakun farin ciki gare mu ya ku bayin Allah wannan idi kafin shi da kwana biyu da kuma ranar sallar idin akwai sunna da manzo Allah sallallahu sunan ta muna tafi da kai ita ce zakatul fitr wa'inda malamai suka yi taimuna bayani a kansu gashi ma wannan malamin da ya muna nasiha yanzu ya ambatan muna wannan hukunci da Allah subhanahu ta'ala a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunanta muna hadisin ibn umar ne wanda ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta zakatul fitr a fitan ma kowa kowa ya fitar zakatul fitr sa'an min tamrin sa'an min sha'ir sa'an min zabib na uku dai na abinci wa'anda ake so kuke amfani da su a matsayin abinci wanda kuke sarrafawa shine abincinku to shine ake fitar da sa'i a wannan zakaffin da kai da yawa za ka ga a irin yanzu wani lokacin da ake ciki sai ka ga mutum yana kushewa yana ganin kamar bai da yinta, yana da abincin da zai kai mishi wata amma jin ya kai in ya ɗibe shi ya hitar da zakakkai ta ɗiyan shi to ya za a iya samu wani idan ka bi umarnin Allah Allah subhanahu ta'ala yana iya buɗo ma wata hanya da za ka samu amma idan ka kushe ka ji cewa ba za ka iya ba to kana komawa ne zuwa ga abin da Allah subhanahu ta'ala ke faɗa mana shi ɗan abin da yake yi a shaiɗanu ya idukumul faqara shi shaidan lokacin da duk za ka yi sadaka sai ya ta ma wasi ya ta sama tunanin cewa in ka bayar za ka yi talauci in ka bayar ba ka da gobe in ka bayar ba ka da jibi in ka bayar za ka harasa ya idu kumul fakara su da haka daidai ne ka daure a ƙasar hausa ko tashi ya ga uwaye suna hitan muna da zakka da kai to haka ba daidai ba ne a ce kai ga zamaninka gare ka za a lalata wannan sunna da ka isko iyaye da kakanni suna bi kuma sunna ce ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam ka fitar tun farko ka yi tanadi ka yi tanadin abin da za ka yi tamma yaranka malam ya yi wata magana mai matuƙar muhimmanci 'ya'ya matasa wa'inda suke Allah ya hore musu zuciyar neman na kansu ba waɗanda suke kwance ba wanda za ka ga a nan ƙasarmu sai ka ga yaro har ya yi digiri amma bai san wata sana'a ba bai san wani abu ba illa dai tukunanin shi kullum baban shi ya bashi to waɗanda Allah ya hore mu ka yi suna da sana'o'insu suna da yadda suke su ɗan samu 'yan kuɗin kashi to bai kamata su ɗora ma iyayensu nauyin da kai ba don kai Allah subhanahu ta'ala ya ɗora ma wani za ka isko da mai shekara ashirin da biyar wanda bai yi aure ba har zuwa ƙasa da ƙanne ne mata da ƙanne ne ƙanana har da ɗan jariri a haɗa da shi wai duk a hita musu da zakka hidda kai alhali yana da ɗan kuɗi ne cikin account yana da Eh, yadda yake yi ya dan jujjuya yan kuɗi ne ko ya samu kuɗi ya sai dan roba roba din shi ko ya sai shadda shi ko ya sai hular shi dubu bakwai dubu biyar a'a ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka fitar da zakka hidda kai kai da ƙannanka ka ware kannanka ka rage wa mahaifinka nauyi ka ware ƙannenka hudu biyar shida ko uku ko biyu ka ce kai za ka hita musu da zakka hidda kai kowace zakai da kai sa'i bai wuce bai kai kwano ɗaya da muke awo da shi a nan ƙasar ba mudun nabi ne guda hudu za su ba da an hitamma mutum ɗaya mudun nabi guda hudu zai ba da an hitamma mutum ɗaya da haka kaga kana iya sawo kwano hudu biyar ka samu ka hitar ma mutum hudu ko mutum uku a ciki ko ma fiye da haka ya danganta ba a dai aunawa da tiya ana aunawa ne da mudunnabi. ka auna mudunnabi guda hudu ko kuma sa'i guda ko kuma rabin sa'i ka sa guda biyu duk akwai sunan ko ina a kasuwa unguwanni duk ba karsa samun su don haka wannan zakahi da kai yara matasa ku rage ma iyayenku nauyi kamar yadda malamai da yawa sun ambaci haka a cikin karanci-karancensu na tafsiri cewa a rage ma iyaye nauyi wannan lokaci yana yiwa kila yawan ku shi ke sa uba ya ji cewa abin ya mai nauyi ya kima hitawa gaba ɗaya ko ya doje wannan duka kuskure ne a rage ko kuma ya ba da su wannan ya tsehe ne da wani da wani kai za ka yi ta musu da wani da wani kai za ka ta musu ba a fitarwa da kuɗi da wannan abinci da ake ci kamar irin yanzu a irin sokoto an fi cingumi shine shinkafa sai a fitar da ita in Allah subhanahu ta'ala bai hore ma da zaka hitar da shinkafar gaba ɗaya ta 'ya'yanka ba kila 'ya'ya goma ne to sai ka hada da abin da Allah ya hore ma kila masara ko gero ko dawa wanda dai ake ci ko gero ai ana yin kunu da shi mafi yawa zaka isko kunu yana rage ma iyalai wato sassauci ga cimaka musamman da safe a gidaje don haka shi ma nau'i ne na abinci ana iya ragewa ana iya amfani da shi so amma abin da ya fi ka fitar in kana da hali shine ka fitar da abincin da ka fi amfani da shi haka shari'a ta tabbatar yan uwa bayan allah yana daga cikin hukunce-hukunce na wannan rana ta idi shine a idi tare da al'ummar musulmi a idi tare da al'ummar musulmi jagoranci na musulunci tun lokacin manza Allah sallallahu alaihi wasallam shi adda haƙƙi ya ba da izini a yi sanarwa ta a ɗauki azumi ko a aji azumi kuma wannan jagoranci bayan rasuwar manza Allah sallallahu alaihi wasallam jagorancin nan bai tsaya ba ya ci gaba kuma alhamdulillahi cikin ikon Allah da yardarsa a wannan ƙasa tamu ta hausa Allah ya tabbatar da wannan jagoranci shekarun da suka gabata al'ummar da ke zaune a wannan ƙasa a wa'annan shekaru wa'annan shekaru da suka wuce tun daga shekara 200 da suka wuce lokacin shehu usman bin fodio ya yi jihadi ya tabbatar da daula ta musulunci aka samu jagoranci na musulunci yana gudana a wannan ƙasa. mu mun samu sauƙi mun samu dama saɓanin wasu ƙasashe wayanda ba su samu yadda muka samu ba amma mu Allah ya taimake mu muna da wannan asar wato gurabu na wannan jagoranci har zuwa yanzu don ko da turawa suka zo ba su ruguza gaba ɗaya jagorancin ba sun ba sarakuna suka ci gaba da shugabancin al'umma su kuma suka yi nasu ɓangare da haka mu muna da yaƙini wannan jagorancin da sheikh usmanu bin fodiyo ya yi tun a wannan lokaci har yanzu bai gushe ba akwai shi don haka akwai sarkin musulmi a wannan ƙasa akwai sarkin musulmi wanda shine ke jagoranci a wannan ƙasa tamu ta ƙasar hausa ƙarƙashin tushen kakanninsu sheikh bin fodiyo wanda da shi da al'umman musulmi waɗanda suka rayu a wannan lokaci suka rika aka yi wannan jihadi aka tabbatar da daula ta musulunci su haka babu wata hujja da za ta ce babu jagoranci na musulunci a wannan ƙasa a yanzu wannan jagoranci a shari'anmu wajibi ne a yi da'a ga jagoranci na musulunci manza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce da musulmi ya ruwaito ya ce alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'a li wulati umur Malam lam ya'mur uh, wajibi ne ga al'umman musulmi su ji su yi da'a ga shugaba na musulmi matuƙar ba saɓon Allah ya umurce su ba wannan umarni ne daga manzonmu idan jagoranci na musulmi ya haɗu ya yi shawara da shi da waɗanda suke shura shura wadda tun a zamanin manzo Allah akwai wannan ahlu shura waɗanda su ne ahlul halli wal aqd waɗanda za su yi shawara Allah subhanahu wataala ya ambatan muna su yace wa amruhum shura bainahum al'amarin musulmai shine suna shawara tsakaninsu su idan suka yi shawara suka yi ittifaki jagoran musulmi ya yadda cewa wannan ita ce ranar da za a ɗauki azumi to wajibi ne ga duka al'umma musulmi su ɗauki azumi idan ya ce wannan rana ita ce ranar da za a yi za a aji azumi to wajibi ne ga al'umma musulmi ga baki ɗaya su aji azumi wannan idan ka yi ka yi da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala don Allah shine ya ce a Allah wa a rasula wa ulil amri minkum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzan Allah ku yi da'a ga shugabanni na al'umma shugabanninku ku yi da'a gare su Allah subhanahu ta'ala ya ba mu umarni mu yi da'a ga shugabanninmu na musulunci su da haka cewa ka fanɗare ai ga ranar da aka ce a ɗauki azumi ka ce kai ga ranar da kaka so ka yi, ko ku ware 'yan tsirarun mutane ku yi kun saba ma wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace a saumu yau mai tasumun nasa ranar azumi wadda shari'a ta yadda da ita ita ce ranar da gama garin mutane za su yi ranar azumi ranar aji azumi wadda shari'a ta yadda da ita shine ranar da gama garin mutane za su yi wa'anda jagorancin musulunci ya yadda musu cewa ranar kaza za ku aji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da ya fi ma a habba wa karya yana yiwa a wata sanarwa wadda kai ba ta yi ma daɗi ba to manzo Allah ya faɗi haka yace ko ya ma daɗi ko bai ma daɗi ba kai yi ɗa'a ga jagorancin musulmi don haka idan ka yi wannan ɗa'ar misali aka ce ranar kaza za a aji azumi idan kai yi ɗa'a wannan ranar da aka ce ran nan za a aji azumi kai yi ɗa'a sai wannan ranar ka aji to babu shakka ba lalle shi jagorancin ka yi ma da'a ba a kayi da'a ne ga Allah da manzansa kuma Allah zai baka ladar ka cikakka ta kayi masa da'a amma idan ka ce kai za ka fandare to Allah subhanahu ta'ala zai kama ka da lahin manzanka ya umarce ka cewa ka yi da'a ga shugabanci na musulmi ka ƙi yin da'a da yawa za ka ji surutan mutane wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza musamman abin da ya shafi ɗauka azumi ko kuma aji azumi za ka ji wai wanda ma bai tai makaranta ba kila ma za ka isko tun yana matashi ya bar zuwa makaranta amma yanzu ya yi shekara ashirin bai zuwa makaranta gaban malami ya mai kara amma shine za ka je ya kawo majalisa ta surutu cewa wai wai bai shugaba kaza bai kaza bai kaza wai bai ba zai yi da'a ba in ka kin da'a ka kin da'a ga Allah da manzansa sauran hukunce hukunce da suka shafi wannan yini malam mai nasiha ta farko alhamdulillahi ya ambaci da yawa daga cikinsu yana ciki shine ba za a ci abinci sorry idan za a ta yi za a ci abinci ga sallar idin fitar ita ce sallar da za shiga yanzu nan gaba sallar idi za a ci abinci kafi a ta yi sallah amma sallar layya ita ce ba za a ci abinci ba wannan a takaice abinda za mu ambata kenan game da wa'annan hukunce-hukunce muna fatan allah subhanahu wata'ala ya karba muna wa'annan ibada muna roƙonka wa'annan ibadoji da muka yi na watan ramadan Allah muna tawassuli da su Allah subhanahu wata'ala ka tabbatar muna da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu Allah ka tabbatar muna da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa tamu Allah kana da iko yadda za ka sauƙaƙa ma shugabanninmu gano hanyar da za su samar da zaman lafiya a wannan ƙasa Allah ka taimake su Allah duk abin da yake kawo cikas ka tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa Allah ka san shi Allah ka yi muna maganin shi wannan shugabanci da za a samu canji a cikin wannan ƙasa a wannan shekara da za mu fuskanta Allah muna roƙonka ka zaɓan muna shugabanni masu tausayin mu masu tsoron ka ya Allah Allah ka taimake mu ka tabbatar muna da alkhairi ka amshi addu'o'in mu ka biya bukatocin mu na alkhairi Allah ka yi ma shugabannin mu jagora ka aza su bisa ga abin da zai zama alkhairi gare su da mu da baki daya Allah ka shirya da matasanmu ka yi albarka gare mu ka yi albarka ga gidajenmu zuri'armu ya Allah ka yi albarka gare ta ka yi albarka ga garuruwanmu ka yi albarka ga sauran garuruwan musulmi ibadallah faskurullah al'azim ya yaskurkum shukuruhu ala ni'amihi yazidkum ولذكر الله أكبر akbar wallahu ما تصنعون وقوموا